tsohon sakatare janar na kasashen renon kasar ingila commonwealth countries a turance chief emeka anyaku ya buƙaci jam'iyyun siyasa a najeriya da su haɗa hannu da gwamnatin tarayyar najeriya a shawukan rashin tsaro da ƙungiyar boko haram a ƙasar chief emeka anyaku ya furta haka ne a ibadan a litinin that ya ce ya yi amannar cewa yin amfani da siyasa zai shawo kan kalubalen rashin tsaro da aikace-aikacen kungiyar Boko Haram. Emeka Anyaku ya ci gaba da cewa. chosen representatives of the six geopolitical zones of the country, and their discussion should aim at the, country. Chief Anyaku ya ce yin taron sulhun ƙasa baki ɗaya da za a zaɓo amintattun wakilai daga shiyoyin ƙasar nan guda shidda waɗanda tattaunawar su za ta zama ta nemo hanyoyin haɗa kan ƙasa ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kana da ciyar da ƙasa a gaba zai zama wani alfanu ga ƙasar nan. Tsohon sakatare janar ɗin na ƙasashen renon ƙasar Birtaniya ya ce 'yan siyasa daga jam'iyyun adawa a ƙasashen Amurka, Ingila da Indonesia suna marawa tare da haɗa kai da gwamnatocin ƙasashen idan aka sami ayyukan 'yan ta'adda don haka ya kamata su ma 'yan siyasar Najeriya su yi koyi da su. Shi ko gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce yin taron sulhu na ƙasa zai ba da damar duba kundin tsarin ƙasa zai yi amfani a wajen inganta harkokin mulki da gwamnati. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce gwamnatin jihar Oyo za ta amince da duk abin da zai ƙara haɗa kan ƙasar nan tamu Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal. muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.